studio Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio kuke nan ya soma gabatar da labarai masu sauraro Asumana Shinaki Makulale Marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa a yau ne dan wato wasu taekwondo abdulrazak isifu albaga wanda lashe wato lamba ta biyu a wasannin olympic zai zo nan birnin yamai za ku cewa wasu tawagar yan wato majalisar dokoki na kasar mali na ziyara a nan nijar an soma aiki da wasu matakai a game da sufuri a jihar zandar shirinmu na musamman zai kawo labari ko kuma bayani na bambanci tsakanin kalangu da kuma dandon. Ga labarin da ɗaya bayan ɗaya, ɗan wasan taekwondo Abdulrazak Isufu Alfaga ɗan ƙasar niger wanda ya lashe matsayi na biyu a wasannin Olympic da aka gudanar a birnin Rio na ƙasar Brazil zai iso nan ya mai a yau. A kasa hilin jirgin sama bayan ya gaisa da mambobin gwamnati da sauran manyan mutane da ke jiran yanzu haka a filin jirgin sama za a yi wani dan gwaji na taekwondo kin a filin jirgin sama na gyauri hamani sannan kuma ayarin masu rakiyar sa zai bi layin da aka tanada har zuwa palais de sport inda za a gudanar da babban buki domin wanda ya daga tutar niger a yayin waɗannan wasanni na olympic a birnin rio al'amuran rayuwa na da data a boso sannan ayyukan jin kai na tsaruwa bayan mummunan harin da 'yan kungiyar boko haram suka kai a garin cikin watan juwan da ya gabata Prefen busu lautanal Brema wato Sani ya bayyana cewa gwamnati ta ɗauki matakan da suka dace domin a samu walwala ta zuwa da kuma dawowa ta mutane da ta dukiyoyinsu a cikin yankin na Boso. Ga dai Prefe na Boso. Idan za a yi maganar yanayin tsaro ana iya cewa a hali yanzu kuma yana biya daidai. Jama'a sun komo a garin su Yanzu muna matakin ci gaba shine shimfida tsaro da kwanciyar hankali. Ina tabbatar muku a hali yanzu kana iya tafiya ka je ka dawo ba tare da wata fargaba ba. Gwamnati tana iya ƙoƙarinta domin tabbatar da tsaro. Kuma yanzu haka kowa yana tafiyar da harkokinsa ba fargaba. abinda yake ƙara tabbatar muku da haka ni da nake muku magana muna a garin Boso da iyalinmu. Kenan idan ba tsaro ba ma kawo iyalinmu a ciki. Gwamnati tana bakin ƙoƙarinta na ganin cewa duk wanda ya tsallako ƙasa saboda matsuwa ta ba shi takardar matsayin shaidar ɗan gudun hijira. Maimakon abin da muke gani a waɗansu ƙasashe inda zaka ga 'yan gudun hijira suna yawo da kayansu a jika ko ina. 'Yan ƙasar Nijar da suka je kasar Libi domin gudanar da ayyuka na rayuwa cikin yanayi mai haɗari a dalilin matsalar tsaro da ke akwai a cikin wannan kasa tun bayan faɗuwar gwamnatin Muammar kadafi kamar Ibrahim Salifu da ya zauna cikin mawuyacin hali a Sabaha. Ibrahim ya bayyana cewa ba zai ƙara iri irin wannan tafiyar ba. a yi rashi da wakilinmu Muhammad da Mamman na Maradi. Sabaha zaman ta zaman riski ne. Kullum kana ganin ta'adi wanda ake ciki ba ini baka ji an ce an kashe Nigerian ba an yi wane ne dai sai dai ka duka kartushi ya shige ka sane inda ka yi kai ka kwanta haka mun ka rika yi sai da mun ka samu mun ka shige gaba amma duk wanda ya je lubi cikin wanga yanayi wallahi akwai matsaloli ko ciki guda hun ka hito da mutum wallahi in dai gaji ka bar shi nan sai dai Allah ya mai cika nan ba ceto wannan duci kana tahiya kana ganin gawawakin mutane a hanya a ƙasa kana tahiya gawawaki ga sunan matattu babu ƙasar da adda tahiya ka ga matsaloli irin ta lubi a zancen koma dai mu hatar dai Allah dai ya sa ƙasar mu ta ci gaba lalle waɗanda suke da niyyar tahiya lalle in suna ji ka tsaya gida ka nemi abin da za ka yi ya yi wannan tahiya wannan wuri kai ba cikin iyalinka ba ko da wani kana gana matsaloli kala-kala wanda dai sai dai in Allah ya hidda ka. Ibrahim Sarifu kiran ɗan Nijar da hito daga ƙasar Libya. ɗaya daga cikin batutuwa da suka fi ɗaukar hankalin jama'a a nan yamai shine wanda ya jibanci kawar da shagunan da ke gewayen kasuwanni da kuma a gaban makarantu sannan kuma da alluna na talla sai dai wanda ke ke da shaguna a wato a wasu wuraren sun bayyana cewa ba su fahimci wannan mataki na kwarasu ba saboda sun biya duk abin da ya kamata a ma'aikatar magajin gari kwami doka ta tana da dangane da izinin kafa sana'a cikin gari magajin gari na shiyar yamai ta uku adamu tuni alzuma ya yi wa muntari muhammadu karin bayani in mutum na so ya yi shago ko ya yi wata sana'a wannan hili cikin municipality kenan cikin garin arandisman yamai tura ko garin yamai ya kamata ya rubuta takarda ya tambayi izini ga mayar cikin takardar nan ya faɗi wani anguwa zai yi shi kuma girman shi kuma sana'a da za a yi cika bayan shi in an ta yi an duba an auna an gani in an gani wuri ne da ya kamata a yi sa yi mishi authorization amma cikin authorization da ake bada an fada mishi ne wurin nan ba ka iya ba wani ba ka iya saida ba ka iya sahaya wannan duk lahi ne in mutum ya yi shi mai rina amshi wuri bayan wannan in ka yi wata uku ana ta yana gani yana lice ka sana'a ciki ana iya amshe kuma amma akwai wata amsa da ake yi in an tashi ana so wuri kaman wadda kuke gani an ce ana so a jihar gari kai dama an baka ne aro an ce kowane lokaci ana yattar daka. to shine mutane ya kamata su gane to labarin da ke zama a yanzu yanzu nan ya nuna cewa wato abdulrazak isufu alfaga dan wasan taekwondo da ya matsayi na biyu a wasannin Olimpika na Rio na Brazil na birnin ya riga ya iso a nan birnin ya mai. Wakilinmu na Zandar ya bamu labarin cewa an soma aiki da matakan da gwamnan jihar ya bayyana cewa an doka dangane da al'amarin sufuri a jihar. da sanyin safiyar yau an baza jama'an tsaro a mahadar hanyoyi a birnin na zandar an kuma wato an kama babura da suka da basu da cikakken takardu ko masu lambobi na ketare aka kuma kai su a ofishin 'yan sanda a bakar kasuwa kuma ana sayar da litar ɗin man fetur a dala ɗari da hamsin zuwa ɗari da sittin maimakon ɗari da wato ɗari maimakon sittin maimakon saba'in kafin wannan mataki. A labarinmu da na jiya mun kawo muku labarin cewa gwamnan jihar Zandar Isa Musa ya bayyana wasu matakai da wato ma'aikatar ta ɗauka domin yaƙi da simogal ɗin man fetur. Wata sana'ar da matasa suka mai da hankali a kanta inda suke zuwa Najeriya su sayo man fetur ɗin a farashi mai sauki su sayar da shi a zandar ko muke dalilan wannan al'amari daga matasa wakilinmu na zandar din ali keita ya tattauna da amadu dan kore dan kungiyar farar hula a zandar kowa ya san da cewa sana'a yan ruwa ruwa ba sana'a bace ba wadda doka ta yarda ita fasa kwabri ne ake yi ana kawo isan su mutane suna samu da araha kuma kowa ya san da cewa a dokar kasa watsa kwabri duk mai watsa kwabri kama shi ake akwai kuma mutane sun san su suke kama su duwani kuma kowa ya san da cewa a garin da magaram yan ruwa ruwa dai kowa ya san ta'asar da suke yi mutane yanzu an aka ce ma a kilga mini mutanen da 'yan ruwa suka bige Allah kada ya sani na ɗaya sun san da sana'a ce wadda doka ba ta raba da ita kuma banda ma an kyale suna yi kuma suna abin da suka ga dama da wannan mota suna juye-juye suna kashe mutane kaga wannan abin ba kyau shi ne ma ya kai hal shi gwamna ya dauki niyya ya ce to wannan abin ya kamata a da shi don wannan ne mu a matsayin mu na yan kungiyar hula muka ce gwamna ya kamata ya dauki wani dama ya ba da dama cewa waɗannan mutanen tunda mutane ne wanda ake tare da su kuma suna sana'a suna ci da iyalinsu da wannan da wannan abu a kirayo su a kwatanta musu dabar su ku waɗannan abin da kuke kun gani doka ba ta da shi ba Amadu ɗan kore ɗan ƙungiyar farar hula a Zandar. A ranar hudu ga watan men ne Prime Minister Birji Rafini ya kaddamar da ayyukan dam a unguwar Gudal domin kare al'umma daga ambaliya. yayin da za a saka miliyar ɗaya da miliyan ɗari tara na sefa a cikin ayyukan da za su kwashe watanni goma sha hudu ana gudanar da su ina aka kwana game da waɗannan ayyuka bubakar amadu magajin gari na shiya ta ɗaya ta da'irar yamai ya yi wa ibrahim ƙarin haske à la dernière uh, A wajen taron baya-bayan nan ne da ya wakana ofishin gwamnan jiha a satin da ya gabata, an tattauna a bisa dam ɗin da ake ginawa a Gudel, wanda aikinsa ya kai kashi 20 cikin ɗari, inda suka taɓo maganar matsalar da ke da baibaye ci gaba da wannan aiki, musamman a daidai wannan lokaci na ruwan sama, ko ina akwai ruwa motoci ba sa iya shiga wani wuri. Wannan dam ɗin da ake yi wanda yake tasowa daga Losogungu ya huce a garin garin Kusai ya ƙare a gaba gura ya kai milimeta dubu a hali yanzu dai ba matsala a game da ruwa duka da cewa ruwan suna ƙara hayowa amma ba su kai ga dam ɗin ba. Muna tunani idan abin ya ci gaba a haka ruwan ba sa iya hayowa har su kai a cikin garuruwan jama'a sannan kuma akwai dam ɗin na farko wanda dama akwai shi. Wata tawagar kasar Mali da ke kumshe da 'yan majalisar dokokin kasar su uku da wasu ma'aikata biyu na majalisar na gudanar da wata ziyara aiki ta ranar Litinin da ta gabata a nan Yamai. Tawagar na ƙarƙashin jagorancin zuma na Dumbiya shugaban hukumar kula da dokoki na majalisar dokokin ta kasar Mali ya kuma yi wa Gungun Muhammad Dantani ƙarin bayani dangane da ma'anar wannan ziyara. Mun buƙaci gudanar da wannan rangadi ne a ƙasar Nijar domin yin musanyen ra'ayoyi a kan ayyukanmu bayan da muka samu karɓa ta musamman daga mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasar Nijar wanda ya tabbatar muna ba mu ƙoƙarinsa domin taimaka muna inda muka samu tattaunawa da 'yan majalisa da ke kula da ci gaban karkara da kuma masu kula da kasafin kuɗi da ma tafiyar da dokoki inda muka tattauna akan abubuwa da dama. Za mu koma mu tare da alfahari da abubuwan da muka koya. Ina tunanin Nijar ma za ta amfana da abubuwa da dama daga gare mu. Zumana Dumbiya kenan shugaban hukumar kula da dokoki na Majalisar Dokokin Ƙasar Mali, yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba dari da biyar da biyar dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebosi. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba da biyar da biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba ɗari gajeren zango Karfe biyar da minti ɗaya sashirin namu na musamman wanda a yau muke dauke da bayani a kan wato kayan kiɗa na gargajiya na ƙasar Nijar inda za mu ji bambancin da ke akwai tsakanin kalangu da kuma dandon tare da mamman garba ma'aikaci a gidan kallo ko kuma Musée National da ke nan Yamai. Bambanci tsakanin kalangu da dondon abubuwa uku ne suke bambanta su. Abu na farko dondon ya fi kalangu ɗan tsawo, amma da yadda ake yin su da kuma yadda suke duka zubin su ɗaya ne. Abu na biyu shi kalangu koyaushe yana tare ne da ɗan rakiya wani ƙaramin kalangu da ake kira ɗan karbi waɗanda ake kaɗawa a lokaci guda. Abu na uku shi kalangu tun dama can a yankin ƙabila Hausawa aka san shi. Shi kuma dondon a ƙasashen zabarmawa ne ake kaɗa haɗa shi amma a zubin su idan ka gane su duka ɗaya ne sai wanda aikinsa ne kaɗai zai iya bambanta su abu na hudu bambancin su shine kowanne daga cikin su ana iya kaɗa shi a cikin ko waɗanne irin al'adu na al'amuran yau da kullum da suka shafi al'ada to shi kuma kalangu ya wuce iyakar inda dondon yake tsayawa saboda idan kuka ɗauki wasan rumji al'ada ce da 'yan rumji suke yi ko wace shekara sukan zaɓi lokacin da suke gudanar da wasanninsu wanda kalangu ne ake kaɗa musu. Sannan bayan haka ana amfani da kalangu domin yin waɗansu wasanni na daban. Sannan kuma bayan wannan kalangu ne ake yin wasannin wanzamai da shi. Kuna gani idan wanzamai suna wasanni koyaushe za ka ga cewa akwai mai kalangu da yake biyarsa da kiɗa suna burkusuma tare a cikin wata ƙatuwar riga inda suke nuna martabobinsu. Marila masu da mu da ne muka karshen labarin namu na halashin Hausa na maraicen yau anan muke sallama da ku zan bar kutar da Musa Hassan dauke da labarai da halashin zabarmanci. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.